Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna madadi. Kashi na ashirin da tara na a Binta Umar Abali, wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Salama suka yi da juna ta kashe wayar ta fito, nan ta tare da Halisa ta tashi zaune tana ta soshe-soshe, sai gumi take yi. Ta kalli ya Ramlatu da faɗin me ya faru ne na ganki kwance a ƙasa a cikin rana. Ramlatu ta ce iskar ki ce ta kayar da ke. Halisa shi wuta tana kallon guri guda. Ramlatu ta ce yanzu muka yi waya da Abbas da sauri ta ce me ya ce da ke. Yaya Ramlatu ta ce kin san dai halinsa. da tsari ga baki ɗaya ya ɗora laifin a kanki na haka kada ki damu ki koma domin ganin yadda zamantakewar gidan za ta sauya na tabbatar da cewa kina komawa hankalinsa zai dawo kanki hmm. kawai ta ce ta fara ƙoƙarin miƙewa jikinta duk ya yi ƙura saboda birgimar da ta a gurin Yaran Ramlatu ta nufi kicin da faɗin bari na juye miki ruwan sanwar abincin da na ɗora a wuta, sai ki yi wanka da shi ko kya ji daɗin jikinki. Halisa ba tare ta ce komai ba ta daga labulen ɗakin Ramlatin ta shiga, ta je ta zauna tare da zabga gumi Duk ranar da iska ta tashi takan kasance cikin ƙunci da takurewar zuciya, kuma ga baki ɗaya ta rasa kuzarin jikinta. Shi yasa ba ta son abin da zai tayar mata da hankali. Yanzu ma ta tabbatar da cewa zuwanta gurin boka ne yasa suka tashi. To amma babu damuwa matuƙar buƙatar ta za ta biya magana ta ƙare. Idan kuwa na ta kwance ta wani damuwa da bakin ciki sun cika mata zuciya. Wai Salim ne ke kiranta da antinsa. Wannan al'amari ya ba ta mamaki. Sai kusan biyar da rabi na yamma ta shiga kicin domin shirya musu abincin dare. Farar shinkafa da miyar kifi kawai ta musu ta shirya dining ɗin kana ta je ta wanka. Ta shirya jikinta zaman ta yi a ɗakin. Su kuma yaran suna falo a zaune ɗan tun da suka dawo daga makaranta suka ga yanayinta sai duk jikinsu ya yayi sanyi a duniya sun tsani su tana ɓaci ne duk sai su ma su shiga damuwa musamman ma musaddiq tana zaune kan da duma bayan ta yi da sallar isha'i ta ji muryar mai gidan tare da yaran motsawa ba ta yi ba ya shigo ɗakin da salama a bakinsa kamar mai ciwon baki ta ce sannu da zuwa ya ce sannu ina fatan kun wani lafiya a takaita ta ce lafiya kalau yanayin yadda take amsa masa magana ya sa ya fahimci cewar tana da damuwa Ba tare da ya sake cewa komai ba ya fita daga ɗakin. Zumbura bakinta ta yi tare da barin kan da duma ta je ta kwanta kan bed cikin damuwa a zuciyarta. ya mata da Halisa ne suka yi salama suka shigo falon a tare ga baki ɗaya yaran suka yi tsamo tsamo jiki a sanye suka amsa sallama. Halisa ta dinga bin falon da kalau tana taɓe bakin da ita kuwa yaran natu zama ta kan kujera tana amsa gaisuwar yaran. Halisa ta buɗe bakinta kenan za ta yi magana ya fito daga ɗakinsa. Kau da kansa ya daga inda take don har yanzu bai daina jin haushinta ba. Idan kuwa Ramlatu na ganinsa sai ya sa ta janyo Sadiqa tana duba hannunta tare da yi mata sani da ciki. Yarinyar ta dinga amsawa a tsorace ita ma halisan a sanye ta je tana duba hannun yarinyar. Sai wani wayar cewa take kamar mutuniyar arziki. Shi kuwa ko kalanta bai yi ba ya je ya zauna suna sake gaisawa da ‘yar uwarsa. Halisa ta wani rusuna da kai kamar mutuniyar kirki ta gaishe shi. Amsawa ya hankalinsa na kan Musaddiq inda ya umarce shi da ya je ya kira Naja'atu ta zo su gaisa da yayin Ramlatu. Halisa kuwa ganin yana ɗauke wata kai duk sai jikinta ya sanyi tana ganin anya kuwa aikin bokanta zai yi tasiri a kansa. Ta lura yana da taurin kai da kuma dafa'i a jikinsa. Ta yi yaji a maimakon ya tarairaye ta ko kallo ba ta ishe shi ba. Ko da Musaddiq ya gaya mata saƙon abban nasu cewa yaron Ko da Musaddiq ya gaya mata saƙon abin nasu cewa yaran ta ya je ya ce ta yi bacci. Yaron ya yi jim yana tunanin magana. Ta buga masa tsawa da faɗin ka wuce daga kai na, je ka ce na yi bacci. Ya ce yana ja a tokar ya fa babu kyau. Don Allah ki zo ku gaisa kamar yadda Abbe ce. Miƙewa zaune sai tana hararsa ta ce na ji. Je ka gani nan zuwa. Da sauri yaron ya fita daga ɗakin. Sai ta gama zaman da sannan ta miƙe ta fita. Lokacin ma yaran Lata ta miƙe da niyyar tafiya ta ɗan na murya a ƙasa ta ce yaya sannu ina wuni. Ta fi baki da dai ta ce na wuni ƙalau. Ai da kin sani kin yi zaman ki ma ba sai kin zo mun gaisa ba. Shiru kwanan yayi dan yadda ta faɗi maganar kowa ya fahimci a hasala take da abin da Naja'atin ta Hanyar fita ta kama Abu da Halisa suka bi ta ita ko juyawa ta ta koma ɗaki. Babu wata damuwa a cikin ranta. don tun ranar da matar ta zagi iyayenta da daina jin tsoronta ba za ta yi mata rashin kunya ba amma kuma ba za ta lamunci a dinga tozarta mata iyayenta ba daki ta kwamma ta kwanta tana ci gaba da tunanin mafita a gare ta ƙawarta manira da ke canjas ita ce ta faɗi mata tabbas da tana da waya da tana da waya to da ta kira munira tunda tana da lambarta ta san zata ta ba ta shawarwarin da za su taimake ta amma ta daina zuwa ta kai wa anti Maryam shawara saboda ta lura ita ma tana goyon bayan zamanta a gidan Abba Abbas din. Shirwata tana sake nazarin yadda za a yi ta Sadi da Munira, tana ganin za ta yi dabara ɗaukar wayar Abba Abbas din, ta kira ta tunda tana da lambarta. Wannan tunanin ta yi sai ya sa ta samu sassauci a cikin zuciyarta. hali sakan bayan sun raka yaron mata sai ta bi bayan sa ta shiga tana wani salo-salo. Ta ya nasa kawai sai ta fashe da kukan kisa tana ba shi hakuri wai wallahi ranta ne ya ɓaci. Shi ya sa ta yanke hukunci bar masa gida amma insha Allah ba za ta sake kwatantawa ba. Ya ce idan kina ganin yin hakan shine mafita a gare ki to sai ki ci gaba da ɗaukar mayafi kina tafiya. Ni dai ko yau na rabu da ki idan na yi ra'ayi zan maye gurbin ki da wata saboda haka wallahi duk sanda na nuna miki kuskuren ki akan wani abin kika ɗauki mayafi kika fita to ki tabbatar da cewa kin fita daga gidana har abada. Murya na rawa ta ce don Allah ka daina wannan magana sha Allah ba zan sake ba raina ne kawai ya ɓaci. Shi yasa na tafi amma ka daina cewa za ka rabu da ni har abada. Ya ce ai na lura hakan kike so shi yasa nake sake jaddada miki. Ta ce ka yi haƙuri na daina magana ta wuce sha Allah. Halisa sai ta san yadda ta yi ta wanke kanta a gurinsa sannan hankalinta ya kwanta. Abba Abbas shi kaɗai ya kwanciyarsa don da Halisan da ita na ja'atin babu wacce ya tunkara ya rabu da su su samu nutsuwa tukunna. Ɓangaren Najati ma ta yi mamaki sosai da bata ji yayi mata wata magana ba. Ko da asuba da ya shigo tashin su lafiyar Allah suka gaisa. Babu wani abu a tare da shi ya fita daga ɗakin. Sosai hakan ya yi mata daɗi, dama ba ta so ya dinga taɓa ta yana tayar mata da sha'awa. Ta bi sosai su yi nesa da juna har Allah ya sa su rabu. Yini ta cikin walwala, dan har falo ta fito ta zauna tana kallo ita kuma Halisa ta ci kwalliya, kamar ita ce amaryar. Sai shige da fice take tsakanin kishin da dining. An shirya wa mai gida girki iri-iri kuma sai jan da ja'adi take da hira. To ita ma ganin Halisan ta dawo da sigar san a zauna lafiya sai ta saki jikinta tana amsa mata jefi-jefi. Kawai mai gidan ya dawo ya gansu suna hira ga yaran suna zaune a kusa da su sai ya shiga mamaki. Sosai, ikon Allah, yau Halisa da Ja'adi ne a zaune guri guda suna hira har da dariya. Ƙayataccen murmushi ne a fuskarsa ya shiga kallon su yana jin daɗi Halisa da sauri ta iske inda yake ta karɓi abubuwan da ke hannunsa. tana masa barka da zuwa ita kam da sun kai da kanta sai ba tare da ta ba tare da wata cikakkiyar kulawa ba ta masa barka da zuwa ya amsa babu yabo babu fallasa ya kama hanyar ɗakinsa yau kwalliyar da Halisa ta yi ta tafi da imaninsa sosai Halisa Halisa ‘yar gayu ce gashi ta iya ado da ɗinkunan banza, a ce a jikin ta riga da siket amma an yi wata ɗinkin banza, don baki ɗaya saman rigar net ne breast ɗinta duk a waje, ga wani masifaffen ƙamshin turare da take yi, Halisa duk da ta san da cewar ba a cikin kwanakinta take ba. Hakan ba yana ta bashi kulawa ba saboda tana so ta sake wanke kanta a gurinsa. Ta gane ba da asiri kaɗai za ta tsaya ba, dole sai ta haɗa da kisa da siyasa, sannan buƙatar ta za ta biya. A rasa ɓangaren kuwa shi ma bai hana ta tattalinsa ba, don sabida ganin wacce alhakin hakan ke kanta ba ta wani nuna yana da mahimmanci ba a gurinta. Shi yasa ya ƙyale halisan take cin karanta babu babbaka. najatu Ganin sun kwashe sama da rabin awa ɗaki ba su fito ba sai ta ji zuciyarta na yi mata saƙe-saƙe. Don saboda ta san baya dogon zango a ɗaki yake fitowa ya ci abinci. Amma yanzu sun kai minti talatin ba su fito ba. Ranta ne ya ɓaci ta yi ɗib. Ta yi a gurin yaran sai hayaniya suke mata a kan. Ko da suka fito kin kallon su ta tana dai kallon su ta gefen ido suka nufi wurin cin abinci. Yaran ma suka miƙe suka nufi gurin suka zauna. Ita kuwa ko motsi ba ta ba a gurin ta tsira wa TV ido kamar kalo take. Nan kuwa mugun haushin Halisa ne ya cika mata zuciyarta. Halisa cikin kisa ta ce na Najati ta so mu ci abinci mana. Shiru ta kamar ba ta ji Halisa ta daure ta sake mata magana kai tsaye ta ce kin san ba na cin sakwara wallahi. Na ga kamar ita kika yi ko? Halisa ta ce ayya wallahi na manta amma ai ba ita kaɗai ne ba akwai sharaf ɗin taliya. Tare da dankali na san za ta yi miki. Barmaci ta kamar gaske ta ce, wai gaskiya an talisa. Gaskiya an talisa jalof ɗin taliya ba ta dame ni ba, dama dai da miya ce to da sauƙi. Mugun ce ya taimake halisa sai kawai ta ja bakin da ta shiru. Ta ci gaba da zuba wa yaran abincinsu. Shi kuwa Abba duk yana jin su bai ce musu komai ba. Ya ajiye wai da yake dubawa ya yi bisimillah tare da fara cin abincinsa. Naja'atu miƙewa washe daga inda take zaune tana faɗakin ɗakin su Sadiqa. Ta ya idansa ya bi ta da kallo, yana mamakin halinta. Sai ana zaune kalau da ita lokaci guda ta birgice. Jiya dai lafiya lau suka yi ni, amma tun da aka waye gari ya rasa gane kanta. Abinci ma ta yi masa ƙaura saboda wani dalili nata. Bayan sun gama cin abincin Halisa da yaran falo suka koma suka ci gaba da kallon TV. Shi kuwa Abba a basu ɗakin sai da ba ko minti biyar bai yi ba a ciki ya fito. Halisa na kallon sai da ɗakin da take. Girgiza da ta cikin zuciyarta ta ce duk wannan kulabbacin naka sai yarinyar nan ta zama haramiyarka. Samun ta yayi tana kuka yayi tsaye a da tare da kiran sunanta. Hannu ta sa tana goge fuskarta ta kasa ɗagowa ta kalle shi. Ya ce kin ki cin abincin Halisa duk da ƙoƙarin da take miki kan watsa duka watsa mata ƙasa a ido. To ina so yanzu ki faɗa min abin da kike so ki ci. Tunda dai ni ne ba kya so na huta sai na fita na siyo miki. Zumbura bakin da ta ta ce ba na buƙatar komai sai abu ɗaya kuma na san ba za ka yi min shi ba. Ba za ka yi min shi ta daɗin rai ba ya ce ki faɗa min ko me kike buƙata insha Allah. Idan yana da iko da shi zan yi miki ta ce abba. Tunda ka samu biyan buƙatar ka a kaina me zai hana ka rabu da ni na je na aure daidai da ni. Ya ce okay dama abin da yake damun kenan yake ta shi Ɗauke kan da ta tana shakar hanci ya ce ki rubuta ki ajiye cewar Ni Abbas ban ga abin da zai sanya ni na rabu da ke ba. Ni ɗan halak ne. Ki sani abu ɗaya za ki yi min a duniya na iya rabuwa da ke kuma ba na fatan ki yi min abin har abada. Don haka idan za ki samu nutsuwa ki samu, idan kina ganin za ki ci gaba da tayar da hankalinki gami da yi wa ki horon yunwa, to sai ki mayar da hankalinki. Ni dai na san ko a lahira Allah ba zai tuhume ni da hakkinki ba, tunda na san ina iyakacin bakin ƙoƙarina. Yana kare maganar sai ya kama hanyar ya fita daga ɗaki nan shi a tsananin ɓace. Halisa, ganin ya fito ran sa ɓace, sai wani farin ciki ya saukar mata a zuciya ta girgiza kanta cikin ranta ta ce, Insha Allah kun dinga samun saɓani kenan har mai afuwa ta abu. Hanya ba ta yi da fata bishi da kallo tare da ɗora kafa ta kan ɗaya tana girgizawa. Naja'atu kuwa yana fita daga ɗakin kwanciya ta yi ta ci gaba da shari hawaye. Ta rasa wani irin mayin mutum Allah ya haɗa ta da shi. An ce ba a san sa, ba a san zama da shi. ya nace sai ka ce kaska, ai kuwa za ta shuka masa rashin mutunci wallahi. Sai bayan goma na dare ya dawo gida lokacin duk yaran sun yi bacci. Halisa da zaatin ne ba su yi ba kai tsaye ɗakin yaran ya nufa. Tana kwance ƙasan kafet ta rufe ƙafafunta da bargo. Ta ganshi a tsaye a kanta da sauri ta miƙe tana zare ido haɗi da gyara botar rigarta da suka zube. Babu wasa a fuskar sai ya ce ta shige tafi ɗaki na ki kwanta a can. Kallonsa ta shiga yi bakinta na rawa, ya buka mata tsawa yana nuna mata ƙofar fita da hannunsa. Babu shiri ta miƙe da sauri tana neman hijabinta. Ta ɗauka ta sa ta fita daga ɗakin. Tana fita ya shiga bin gadajen yaran nasa ɗaya bayan ɗaya. Ya yi masa addu'a kamar yadda ya saba kana ya fito tare da rufe musu kofa. Yana juyawa ya ganta a rakuɓe kamar katiƙet ta ruga da gudu. Hannunsa da babu komai a riƙe da shi ya nuna mata ƙofar ɗakinsa. Ta gane abin da yake nufi sai ta kama kuka tana sake matsawa wai ba za ta shiga ba. Tun karo inda take da sauri ta ta buya bayan labule ya sa hannu ya janye labulen ya riko hannunta da kyau suka nufi ɗakin. Turjewa ta dinga yi tana ba shi haƙuri ya ƙi saurara da sai da suka shiga ɗakin tare. Ya sa ki a jikin ƙofar sannan ya sakar mata hannunta. ta da ya shigo da shi ya ajiye mata da faɗin ga abinci na kici domin yau babu abin da zai hana na ci abincin. Babu abin da zai hana ni na ci abincin jikinki, tunda na lura ba kya jin magana. Na daina tausaya miki. dan Allah a ka ya kuri na faɗa maka abin da ke zuciyata ne. dan saboda ba na so mu zauna zaman kiyayya Ba na so mu zauna zaman kiyayya juna ni da kai wallahi har abada ba zan so ka ba. Dariya ya sa yana kalanta ya ce to in banda da abinki ke waye ke miki maganar so. Ni nan ban da miki so ni ba yarinya ki ci gaba da Ki ci gaba da gina har ƙarshen ki ni kuma zan ci gaba da sanki, ki da kuma kasantuwa tare da ke. Gani yadda ya mayar da abin wasa ya sa ta tsuguna a gurin ta haɗiye kai da gwiwa tana ci gaba da kukanta. Barin ta yi a gurin ya nufi toilet ya wankansa tsaf ya fito ya shirya cikin kayan bacci. Ya zauna yana duba laptop ɗin shi ita kuwa da ta gaji da kukan kwanciya ta yi a gurin ba tare ta ɗauki abincin ta ci ba. Sha ɗaya da rabi da dare ya gama abin da yake rufe laptop ɗin ya miƙe ya iske inda take. Sunkuyawa ya cicibe ta ya nufi ɗin da ita yana kwantar da ita ta farka. Sai ta miƙe zaune da sauri tana kallonsa. Bed lamp kawai ya kashe ɗakin ya duhu sosai cikin gaggawa ta masa ƙarshen gado gaban ta na faɗuwa. Hannunsa ya sa ya lalubo ta kawai ya shiga kicin cire hijab ɗin da ke jikinta. Halitta ta sa tana hana shi ya murɗe hannayenta ya fuske hijab ɗin. Rungume ta yi sosai a jikinta sakar mata nauyin sai soyayyarsa mai wahalar samu. Ya shiga gwada mata kamar wacce take a buƙace da al'amarin. Sai ta sakar masa jikinta sosai wanda hakan shi ma ya ba shi mamaki sosai. Tun tana sakin nishi ya ɗaya tura masa breast ɗinta ya sa ya gane cewa ta kai inda ake so. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.